صلاة القائم على على صلاة القائد حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى عن مولى نعم. عن مولى لعمر بن العاص لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد آه، مثل نصف مثل نصف صلاة صلاته وهو قائم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يودر سمنا ستين a cikin karatunmu na muwatsa ta imam malik a yau 27 ga watan muharram shekara ta 1430 wanda ya dace da 23 ga watan 1 na shekara ta 2009 ta miladiya za mu tashi a cikin karatunmu na wannan littafi a babin da imam malik ya yi masa unwani ya masa taki da cewa fadlu salatil qa'im ala salatil qa'im wannan babi yana bayanin falalar sallar mai sallar da mai yin ta yayi ta a tsaye akan sallar da aka yi a zaune ya dace imam malik ya kawo wannan babi bayan yayi bayan ya yi babin salatul imami wa huwa jalis sallar liman alhali yana zaune a cikin wancan karatu namu mun bayyana kan cewar liman baya salat baya sallah a zaune sai idan bisa uzuri shi ma a liman idan uzuri ya kama shi da ba zai iya sallah a tsaye ba to sai dai wani ya zo ya karba ya yi a wajen imam malik amma mun rinjayar kamar yadda ya gabata daga maganar imam daga hadisai da imam malik ya kawo na anas da na aisha radiyallahu anha kan cewar imam ahmad yana da ya tafi a kan cewar idan liman ya zama to liman da ya ratibi na wannan masallaci to babu laifi ko da da larura ya zo ya yi sallah a zaune to in yi salla a zaune mutane za su yi sallah a bayansa a zaune idan kuma ya fara yi a tsaye sannan wata larura ta kama shi ya zauna to babu laifi mutane su gaba da yin salla a tsaye wannan shi ne magana da yake tara dukkan hadisan da muka karanta to yanzu kuma idan sai imam malik ya kawo mana babi da yake magana akan to ita sallar da aka yi a zaune yaya take dangane da sallar da aka yi a tsaye ya fara da hadisin da ya ruwaito daga malaminsa Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas jikan Sa'ad ibn Abi Waqqas ne daga cikin malaman Imam Malik na Madina yana daga cikin muhaddithun na Madina da kuma fuqaha'u na Madina amintacce ne wajen malaman hadith ya da ruwayoyi na hadisi masu yawa ba laifi ba baya daga cikin wanda suke ilimin sunan hadith kaɗan ne tunda har an sifanta shi da cewa yana daga cikin wato tabakar malaman hadisi na madina da kuma tabakar fuqaha saboda haka muhaddis ne faqihi ne an maula li amr bin al-as daga maula na amr bin al-as al-maula shine wato intaccen bawa na amr bin al-as aw li abdullah ibn amr bin al-as ko kuma maula din na abdullahi dan amr dan al-as wato ba na uban bane na dan ne wato saboda yawanci idan mutum ya tashi danganta kansa a cikin irin wannan wanda yake a bara na wani to sai ya danganta kansa ya zuwa ga kabila mai ce maulahu as-sahmi maulahu duk da su daga kabila bani bani sahmi sai ce a sahmi maula to sai ya ci wannan shi yakan sa akan yi sabani maulan nawa ne na ɗan ne ko na uban da idan ya zama tukun shakko ne daga cikin shi da bayi ya kai ya zama to ya mallaki bayi to an yi saɓani a kan wannan malamin ismail a wannan hadithi tare da cewa maula ne to na abdullahi dan amr ne ko kuna babansa ne amr bin al-asi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce. salatu ahadikum wa huwa qa'id mithlu nisfi salatihi wa huwa qa'id sallar daya daga cikin sallar dayan ku alhali yana zaune kwatankwacin rabin sallarsa ne alhali yana tsaye wannan hadithin kamar yadda kuke gani surarsa akwai illa guda biyu a ciki na farko dai shi maula ɗin da aka faɗa ba a san wane ne shi ba maula din abdullahi ɗan amur an san sunansa ba a san sunansa ba kuma yana da abdullahi ɗan amur yana da mawali da yawa yana da bayi da yawa da amma da kowa zai iya zama kowanne daga cikin zai iya zamantowa wannan saboda ka kaga tunda akwai rashin ne akwai jahala ke to in ku an samu jahala wannan illa ce tunda rawun da yake majhul ba a san shi ba kaga ba zai yiwu a san adalcinsa ba balantana a san haddarsa tunda ba sahabi ba ne ba sahabi ba ne inda sahabi ne ba ruwan ba mushkila amma tunda ba sahabi ba ne to jahala tana cutarwa ta amma wannan illar bata cutar ba a a illa ta biyu shine cewa shi maula dinnan abdullahi bin amr bin al-as ba sahabi bane amma ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka wannan hadisi ya ake ya ake kiran sa wajen malaman hadisi mursal mursal shine marfu'ut tabi'i tabi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko yayi wanda shi ma wajen malaman hadisi illa ne kama wannan hadisin yana da shahidi ta hanyoyi da yawa an ruwaito shi da ruwayoyi daban-daban a lafazin wannan hadithin an ruwaito shi daga riwayar waɗansu daga cikin sahabbai wanda za su shaida da ingancin wannan riwaya kuma shi ɗaya daga cikin hanyoyin da aka ruwaito shi akwai riwayar abdullahi ibn amr bin al-as a cikin sahih muslim cewa abdullahi ibn amr bin al-as ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi yana sallah sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zaune sai ce ya rasulullah an bani labarin cewa ka ce salatul qa'id ala mithli ala nisfi salatul qa'id sallar da aka sallar wanda yayi sallah a zaune tana da lada rabul ladan wanda yayi sallah a tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne yace amma ni ba hai a kudai ba hai a tsaye take ni ba hai a ta ɗaya ce da ku ba ma'ana ku a wajenku ne wannan amma ni a waje na sallar da ne a zaune da sallar da ne a tsaye wato da ɗaya ne wannan nafsi ne da ya nuna kan cewa wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin sauran al'umma su dan haka ne ma wadansu daga cikin malamai suka kidaya wannan a cikin khususiyat din annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallarsa a zaune dai take da sallarsa a tsaye kamar yadda imam suyuti ya kawo a cikin al-hasa'is kuma imamu shafi'i yi nassi kan wannan khususiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan hadithin imam malik wanda ya ruwaito nassin shi ne salatu a hadifin sallar ɗaya daga cikin ku wa huwa ƙa'id alhali yana zaune sharadin sallah ayi ta tsaye yin sallah a tsaye sharaɗi ne tunda Allah sarki ya ce wa qumu lillahi qanitin ko kaga wannan nassi ne umarni ne na alkur'ani wajibi ne da haka duk wanda bai aiki da shi ba bai yi sallah ba da haka idan mutum ba shi da uzuri ya yi sallah a zaune sallar sa ba ta sallar sa ba wannan sharadi ne tunda sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'ima fa in lam tastati fa qa'ida fa in lam tastati fa ala jamb kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba ka iya ba kuma kai a zaune to idan ya zamanto cewar wato kenan kaga a makomin wannan sai da uzuri za ka iya barin tsaiwa inda uzuri to idan da uzuri ka bar tsaiwa kai sallah a zaune shi ne za a ce sallar ka a zaune tana rabin sallar da kai a tsaye ko kuma ake nufi wato dai ma'ana malamai sun yi sabani me ake nufi da wannan hadithin salatu ahadikum wa huwa ka'id sallar farilla ake nufi ko sallar nafila cewa sallar ɗaya daga cikin ku alhali yana zaune kwatankwacin rabin sallar su ce alhali yana zaune sallar nafila ake nufi ko sallar farilla kowace sallar ko nafila ko farilla to sallar farilla mutum zai iya yi a zaune in ba shi da uzuri sai yana da uzuri ko sai yana da uzuri a san to in yana da uzuri wato kenan kunce wannan hadisin yayi aiki a kansa saboda haka tare da yana da uzuri sallarsa da ya yi a zaune tare da yana da uzuri rabin sallar da ya a tsaye eh? ce haka kuka ce kun ce wannan ya fada akan sallar mai farla saboda haka kenan kun ce tare da yana da uzuri ba za a ba shi cikakkiyar sallah ba me dalilin za a ba shi cikakkiyar sallah saboda yana da uzuri to da yana da uzuri ya ba shi cikakkiyar sallah akwai dalili da ya nuna haka na'am na'am sallallahu alaihi wasallam yake kamar jawo hankalin mutane cewa su ribaci kamar lokacin da suke da karfi don a cika musu lokacin da ba su da karfi akwai wannan yabtanim hamsan qabla hamsan duk da yake akwai magana akan hadisi a fara a abin da a sai hataka qabla maradi kai ganima ka nemi ganimar lafiyarka kafin rashin lafiyarka a wannan kawai cewa ka nemi ganima wato kai aikin ibada sun kafa rashin lafiya ya ka aikin ibada na'am alaikum salam ahsan hadithin abu musa al-ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man marida aw kutiba lahu min al-ajri mithlu ma kana ya'mal sahihan Nasima, wanda yayi rashin lafiya ko yayi tafiya to za a bashi ladan irin aikin da yake yi alhali yana zo yana lafiyayye kuma yana zaune cikin yana mazauni gida saboda haka idan mutum ya zama tukan cewa yayi rashin lafiya ba zai iya sallah a bisa hay'ar ta cikakkiya ba da tsayuwa da komai da komai yayi da tawaya waɗansu da tawaye waɗansu daga cikin rukunai wannan hadisin nassi ne akan cewa Allah zai ba shi lada kamar yana yin wannan sallar lafiyayye ila a cikin lafiyarsa haka zalika in yi tafiya in yi tafiya ya taba cewar in yana zaune a gida ba zai sallah a ba sai ya sunna rashi in ya sallama sai in ya sallama da jihar sai ya sunna rashi tafiya ta mata kama shi a irin motar yamurai ce da kyar ma ya samu ya sallah a zahar yaushe zai yi nafila ya samu ya nafila ba to amma to Allah madaukaki sarki zai bashi ladan nafilan ma da yake yi tamkar yayin ta tunda Allah ya san inda ba dan wannan uzurin ba da sai yayi wannan nafila shi yasa ake so mutum ya dawoma a cikin kyakkyawan aiki domin ka dawoma a cikin kyakkyawan aiki in wani uzuri ya gicciya ya gicciya sai Allah madaukaki sarki ya fi maka ya baka tamkar wannan uzurin ya zo ba sannan kuma ka'idar Allah madaukakin sarki shine aikanta Allah mai falala ne ta za a yi shi ya sa mata shi ya jarabce ka da wannan larura sannan kuma ya tauye maka lada falalar Allah ba haka take ba ka'ida ce wannan ta fara da kuma kan cewa ka'idar cewa masu uzuri Allah ana ba su ladan su a tamkar a ba su da wannan uzuri to a bisa wannan fahimta a bisa wannan ma'ana kaga wannan hadith din abin da yake nufi kenan cewar mai yin sallar fila ake nufi salatul qa'id ay wa huwa mutanaffil sallar mara la sallar da mutum yayi a zaune alhali ta nafila shi ne ba shi da uzurin komai da ya kan cewa maimakon ya sallah sai bari ya zaman sai ya sallah ya halatta amma ladan sa rabi za a bashi to amma akwai sura daya ta inda zai zamanto kan cewar za a rage masa lada ta inda zai zamanto idan yayi sallar a tsaye za ta zamanto za a rubanya masa sau biyu sallar da ya a zuwa kuma ta faru laci wa zai gama wannan hali mun ce in yi sallah a zaune za a ba shi irin ladar ta tamkar ya yi sallah a sai saboda haka wannan hadisin bai aiki a kan akan sallar farilla ba to amma akwai halin da sallar farilla wannan hadisi yake aiki akan sallar farilla wajen ambata mana wannan usman na eh sallar salatul khawf sallar tsoro sallar tsoro yaushe ne za a baka rabin lada yaushe ne za ka yi ka samu lada a rabin ya maka ko kuma ka ce inda inda ba ta yi wannan haɗa rabin lada za ka in liman ya saman ta karatu ka gaya ta shididi kabta ka kyale shi wannan bai bayyana ba hali al-imam al-khattabi imam al-hamad ibn sulaiman al-khattabi wanda yake yayi sharhin sahih bukhari yayi sharhin abu dawud shine yace akwai sura guda daya shine idan mutum ya zo sallar farilla ba shi da lafiya ba zai iya yi a tsaye ba kaga mai hukuncin sa tunda ya da uzuri yayi a zaune ko to in yayi a zaune ladan da zai samu irin ladan wanda ya tsaye din to sai yayi kokari yayi sallar asali maimakon ya zauna wannan ƙara ma kansa wahalar ƙara ma kansa tsanani tsananta wa kansa da ya ƙare za a ba shi lada ko ba za a ba shi lada sai shi to wannan halin ake nufi shi ma ana nufin wannan halin cikin sallar farilla wato sallar mai uzuri da ya halatta ya yi sallar farilla a zaune sai ya ɗauki wahalar ya yi ta a tsaye to shi ma wannan sallar da ya a tsaye ta to sallar da ya a zaune rabin sallar da ya a tsaye ce idan ya ɗauki wahalar yin ta a tsaye an fahimta? eh saboda mashakkarsa ta fi tasu mashakkarsa ta fita su wahalar da ya sha ta fita su inda su sauran sun zo da shaɗinsu da lafiyarsu sun yi sallarsu shi ko wannan tsayuwar ƙarin wahala ce ta ibada fiye da wahalar da su suka sha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Aisha ka'ida ajruki ala qadri nasabiki ladanki a gwargwadon wahalarki ba zai za a ɗauke ta ka'ida bane cewa aikin da ya fi wahala shi ne ya fi lada a'a aikin da ya dace da sunna to in ya fi wahala ya fi lada amma ka je kai ta aiki ka ce ka sha wahala eh, bayan kuma ka saba da sunna to a nan wajen baka da ladan ko sisi na farko kuma ka dace da sunna to shine idan ka ɗauki ƙarin wahala ƙarin wahala ka sai zaman to zai ƙara maka lada fiye da wanda yake bi sha wahala tawakkal wannan wadanda daga cikin malamai sun ba da wannan tauje saboda haka wannan hadith ɗin dai nassi ne akan nafila da kuma wannan sura da aka ambata ta surar a sallar farilla na'am wa haddathani an malik an ibn shahab an abdullah ibn amr ibn al-as annahu qala lamma qadimna al-madina نالانا وباء من وعكها شديد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في, في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب إمام مالك يرجو لنا حديث دقاء مال موسى محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص دقاء عبد الله بن عمرو بن العاص الله بن عمرو بن العاص صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم السهمي ده من cikin al-abadila wato da ake tsayan ka janci al-abadilatul arba'a su ne musu cikin sahabbai akwai al-abadila na'am Abdullah ibn abbas Abdullah ibn zubair Abdullah ibn na'am Abdullah ibn umar sai kuma Abdullah ibn amr ibn al-as dukkanin suna daga cikin kananan sahabbai shekarun su kusan ɗaya ne kuma kowanne daga cikin su yana da riwaya kuma yana da sanin fikihu to suna su ne ake ce ma al'abadila al'arba abdullahi ibn mas'ud baya cikin su dan ya girme su ya riga su rasuwa ya rasu a shekara ta talatin da biyu bayan hijira su kuwa rasuwar su ta kai bayan shekara sittin da abin da ya sama da haka abdullahi ibn amr bin al ɗaya daga cikin wayannan abadila din ne to amma lokacin da ya rasu lokacin da ya rasu a shi ibn shahabi zuhuri yana ɗin shekara uku ko ɗan kaɗan ko abin da bai fara haka ba kaga ba zai wace ya tafi shi ko ba ba ibn shahabi zuhuri an haife shi a shekara ta hamsin da takwas shi ko abdullahi bin amr bin al-as ya rasu bayan shekara sittin so da ta kaga babu saduwa tsakaninsu قال عبد الله بن عمرو بن العاص يتي lamma قدمنا المدينه يعني yayin da muka iso madina wato daga hijira tun da shi yana daga cikin mutanen makka yana daga cikin mutanen makka kawai da kun da tarjuma ta kai da gare shi na ambata mana tarjuma ta shine wanda yake cewa tsakaninsa da shi bambancin shekaru tsakaninsa da mahaifinsa shekara 15 tsakaninsa da mahaifinsa Amr bin al-As ya riga mahaifinsa ga musulunci sahabi ne da ya shahara da yawan ibada yawan ibada lokacin da ya yi aure mahaifinsa amur bin as ya zo gidan sai ya gama tar ba wani ado da ta yi bata damu ba sai ce ya haka ke ba kya yi mutum ki ado ne ya ce a shi ba shi da bukata ga ba shi da bukata ga ga iyali da rana kullum azumi yake da dare kuma sallah yake baya bacci saura ta ga shi da lokaci ke ya yi lokacin iyali sai je gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce masa idan kai haka ai sai zuciyar ta ka su jikinka kuma ya lalace ya rame idanunka kuma ya abin nan ya rauni yake cewa kowa yana da haƙƙi ka ba mu kowa sa jikinka yana da haƙƙi kanka yana da haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi bakonka ma yana da haƙƙi to shine ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ka yi azumi a cikin kowace wata azumin kwana uku ya ce a ya rasu lalata ina fi a ƙara maka har da ya kai shi zuwa ga azumin annabi dawud ka yi azumi yau ka sha gobe haka za ka wajen sallah tun daga ya rinka kwana yana sallah ya rinka rage masa har dai ya kai ya zuwa ga sallar annabi dawud ya bacci ne na dare ya tashi ya sallah thuluthun dare na tashi da girma ya zo masa ya ce ina ma na karɓi rufsar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tun da ya ma'aikata sun yayi wannan alkawari ya kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam shaida ne akan wannan alkawari ya ga ya lizumta ma kansa ba zai bar shi ba saboda haka ya dawoma akan wannan da ya girma ya zama sai ce ina ma na karbi rukusar annabi sallallahu alaihi wasallam domin wani lokaci sai rauni ya zo masa sai ya hakura da azumi amma da gazi ya samu sauki duk waɗannan azumin da ya rasa su sai kuma ya rama su a ga masu gaskiyar alkawari ke tsakanin tsakaninsu da Allah to abdullahi abdullahi dan amr dan as ya riga mahaifinsa musulunta tunda mahaifinsa sai bayan hudaybiya sannan ya musulunta shi kuwa yana da cikin wanda suka musulunta tun a maka ne hijira shi yasa ne yake cewa lamma qadimna madina yayin da muka iso madina to yana cikin wani ishara da cewa yana da cikin yace nalana wa ba'un min wa'tiha shadid annoba mai tsanani ta same mu min wa'akiha daga wato cutar masassarar madina wata irin wata irin cuta ce a garin madina ta masassara flu da influenza rashin lafiya mai tsanani zazzabi mai tsanani wanda yake a madina shi yasa ne ma ake ringa ce mata yathrib yathrib wato abin aibata ya aibata saboda wannan cutar da ke cikin madina laraba suka sa mata wannan suna har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo yayi addu'a yace Allah ka dauke wannan cutar daga Madina sannan Allah ya sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayi mafarki ya ga